ta ba wa zababben gwamna dr abdullahi umar ganduje satifiket ɗin lashe zaɓe bayan turka-turkar da aka yi ta yi na rashin bada wannan shaida a yau al'ummar kano da dama wasu daga cikinsu suna cikin baƙin ciki wasu kuma suna cikin farin ciki sakamakon yadda hukumar inec ta ba wa zababben gwamna dr abdullahi umar ganduje satifiket na shaidar lashe zaben shekarar 2019 a matsayin gwamnan jihar kano wannan zaɓe dai tabbas ya zo da ƙalubale da yawa domin ko in ba manta ba ko a wancan satin sai da aka gorantawa mai girma gwamnan jihar kano na rashin bashi wannan satifiket na shaidar lashe zaɓe. wanda wasu da yawa suke ganin cewar rashin bada wannan shaida ya ta'allaka ne da zaben da aka yi maras inganci a ranar 23 ga watan da ya shuɗe kamar yadda 'yan kwankwasiya suke furta wannan kalami jam'iyyar pdp dai ita ce babbar jam'iyya mai hamayya a najeriya kuma ita ce babbar jam'iyyar hamayya a nan kano wanda su ne suka zo na biyu a wannan zaɓe da aka gudanar a ranar 23 ga wannan wata. Kamar yadda kuka sani dai a baya a zaɓen tara ga wata na watan da ya shuɗe, jam'iyyar PDP ita ce a kan gaba da ƙuri'u da ɗoriya, amma labari sai ya canza. a lokacin da aka canza wannan zaɓe na cike giɓi a ranar 23 ga wannan watan da ya shuɗe inda jam'iyyar apc take a kan gaba kamar yadda hukumar inec ta tabbatar amma mafi yawancin jama'a suna ganin cewa wannan zaɓe dai na jihar kano ya zo da matsaltsaloli da yawa wanda ya ɗauki hankalin duniya gaba ɗaya to amma jam'iyyar pdp rashin jihar kano sun kai wannan batu gaban kotu wanda aka fara zama tun ajiya akwai wasu da yawa da 'yan kungiyoyin jam'iyyar apc wanda su ma suke ganin cewar wannan zaɓe bai inganta ba kuma bai kamata hukumar inec ta ayyana gwamnan nasu a matsayin wanda ya lashe zaɓe ba domin sun ce wannan zaɓe yana ɗaya daga cikin zaɓuɓɓuka da aka samu kuskure da yawa a cikinsu. kuwa sani dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa shi fa ko kaɗan bai tsoma baki a cikin wannan zaɓe ba kamar yadda wasu da yawa musamman 'yan asalin jihar Kano suke ganin baikin shugaban ƙasar akan cewar da saninsa wannan abu yawa kana. To dai za mu iya cewa kurin kuske nan saboda hukumar INEC a yau ta bawa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje satifiket na shaidar lashe wannan zaɓe na shekarar 2019. A lokutan wannan zaɓe dai na cike giɓi a nan Kano, an gano hoton wani ɗan gajeren bidiyo na wata mata wanda yake yawo a kafafen sada zumunta wanda take bayyana cewa sam-sam su al'ummar Kano ba a basu sun yi zaɓe ba, an kawo musu wasu matasa wanda ba su san daga ina aka kawo su ba wannan mata ta nuna alhininta kwarai da gaske inda ta yi wata addu'a a cikin fushi kamar haka. Ina Majalisar Ɗinkin Duniya, ina ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Najeriya, ina ƙungiyoyin farar hula suke muna cikin masifa matan Kano.